su kara tabbata ga fiyayyen halitta farkon kaga ƙarshen aiki Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam littafin sarauta ta ce kashi na ɗaya littafin sarauta ta ce ba zan ci muku komai a kansa ba sai dai kawai mu shiga ciki direct dukan mu ɗebi roman da ke cikin labarin mu ji mai kuma labarin ya kunsa Bismillahirrahmanirrahim rahim tun kafin ya kai hannunsa kanta daga yadda ya ga shif ɗinta ji ya yi wani abu ya tsargar masa tun daga yatsun kafarsa har izuwa kansa yana mai haɗiyan yawo tamkar wani tsohon maye sai dai a zahiri zaka ce sam ba su ɗin yake kallo ba domin waya ce a hannunsa yana kishin gida bisa sofa yana latsawa hankali kwance tamkar ba da shi ake magana ba tun ɗazu ranka shi daɗe na ce wannan ta yi maka cewar wani bafadansa musa da ya wakilta ya shigo masa da matan da suke jiransa ya zaɓi ɗaya a ciki tun ɗazu ake kawo masa su sai ya gama shan ƙamshi sannan ya girgiza kai alamar bata yi masa ba kamar ba zai yi magana ba can dai ya ɗaga kai yana juyar da kansa fuskarsa a haɗe tamkar ba don shi ake tsaye a wajen ba kallon budurwar yarinyar ba bafadan yayi yana murmushi bai ce mata komai ba ya juya zai tafi hudayya wacce aka ake kira da huda ta buɗe baki za ta yi masa magana bafadan yayi saurin sa hannunsa a baki yana girgiza kai alamar kada ta ce komai za su haɗu a waje idan ta fito domin ya san duk yadda za su yi magana yarima yasir zai ji saboda haka yake da kunne tamkar bera Haɗe maganar ta yi tana girgiza kai shi kuma ya fice shiru falon ya ɗauka hakan ya ba wa huda damar karewa yarima yasir kallo sai haɗiyan yawo take zuciyar ta fari tas kusan shekara kenan tana neman yadda za ta yi ta samu damar kasancewa a cikin jerin matan da ake kaiwa Prince Yasir bata samu dama ba sai da kyar da cin hanci ta samu damar kasancewa yau a cikin falonsa, kuma aka yi sa'a ya zabe ta a cikin jerin matan turawan da ake ta shigowa da su why are you starting at me princess yasir ya furta hakan yana sake daure fuska duk da bai juyo ba amma jikinsa ya bashi kallonsa take a dan rodewo da tace oh Oh, sorry ta furta hakan tana ajiye handbag ɗinta a ɗayan kujerar tsaki prince yasir ya ja yana miƙewa waye hanyar bedroom sa. sauki ajiyar zuciya huda ta yi tana dafi kirji anya tana da wannan courage ɗin na haɗa makwanci da prince yasir to amma ya za ta yi ta daɗe tana fama da mutuwar sansa tun bayan lokacin da idanuwanta suka dira akan nashi ta ji ba ta da burin da ya wuce ta ɗanɗani zaƙin zumarsa ko da a ce ba ta samu soyayyar shi ba huda kenan ya ta biyu kenan ga Alhaji Bukar Maitama ministan jiha na Kaduna State sun turo ta karatu America inda ta haɗu da Prince Yasir lokacin da yake haɗa digiri ɗinsa na biyu a fannin Lo. a ɗan tsorace ta raba zuwa ɗakin nasa ta yi lokin a hankali lokacin da Prince Yasir ke kwance cikin makeken bahon wankansa yana goga kumfa a jikinsa ya ji lokin ɗin da take ɗan tsaki ya ja yana jin ba dan ya ga dararriyar mace bace a wajen tabbas da ba zai zabe ta ba to mun ya lura san ba ta da wayewa duk a wani takure take jin bai yi magana ba isa ta yi kamar ta koma sai dai tunowa da maganganun bafadan nan da ya sanar da ita halin prince akan matukar ba ta sake jiki da shi ba to kuwa zai koro ta don baya son ki da humanci tunowa da hakan yasa ta tura kofar da sauri turistai a bakin kofar kanan ba kowa a ciki sai dai yanda tsaruwar ɗakin take ya matukar jin hankalinta kai ka ce wata karamar aljanar karamar aljanar duniya ce yadda ta ga ɗakin ya tsaru yanayi na sarauta hakan ya kara tabbatar mata da wajen waye ta zo tana tsaye ta ga kofar bedroom ɗinsa ta buɗe a nan ta fahimci ashe wanka ya shiga sakin murmushin da bata shirya ba ta yi tana kokarin amfani da wannan damar tata cike da kwarkwasa ta isa gaban shi tana smiling murya can kasa kasa ta ce ban san cewa wanka ka shiga ba tana biyo kana taya ka ai ta maganar tana karɓar karamin tawul ɗin hannunsa bai yi magana ba ya isa gaban dressing mirror huda ta bi shi nan ma tana tsene masa sumar kansa da ta jike tace ba karamin dace na yi ba da samun damar kasancewa da ɗawisu uban ado jarumi a cikin jarumai kamar ka ba prince ta ido maganar ta ida maganar tana ɗan shashafa masa kirjinsa a hankali sosai ke jin daɗin da take yi masa amma da yake dan iya ne haka ya kanne yana wani fuska da jin aji da kyar dai huda ta samu damar kunna masa wuta sai gashi ya koma kanta lokacin har ta fara shiga yanayi domin iyakar shafa shi da take ma ga baki ɗaya jikinta ya amsa bare yanzu da ya fara kai mata martani a nitse cike da kwarewa ya ɗauke ta yana mai ta akan gadon cikin wani salo na ban mamaki prince yasir ya fara lashe ta yana kokarin cire kananan kayan da ke jikinta shi kansa ya fara fita hayyacinsa hakan ya sa shi kara sassarfa tsayawa yarima yasir ya yi cak a daidai lokacin da ya fizge bure din huda zai kama na fulaninta ya ji hannunsa ya kamo dan tsurut din abu bai yadda da abin da ya ji ba hakan ya sa ya kunna wutar da ke gefen gadansa domin har an kashe wuta za a yi harka ya yi arba da mitsi-mitsin nonon huda kananu sun yi tsili-tsili yana kara duban bire din da ya cire ya ga ashe duk ciko ne what is this prince yasir ya furta hakan a fusace yana mai ban kado huda da ta da ta sakankance har da wangale kafa tana jira a shiga babban aiki zuwa kasa ransa a mugun ɓace Allah sarki wannan kenan masarautar manaras cike da tashin hankali sosai ta ce sake bincika min boka boka murkus ya dube ta cike da girmamawa ya ce Allah ya baki yawan rai kwarkwara kin fi matan sarki wannan shi shine hakikanin gaskiyar abin da na gani a tauraron ɗanki Yazid wani tashin hankali ne ya sake ziyartar ta Hadi da wani irin bacin rai tamkar da hadi zuciya ta ce boka Markus ban yadda da wannan bayanin ka ba dole ne a samu mafita ina san ba zan yadda ba boka Markus ya sake karkacewa yana dube-dube a jikin allan sihirinsa ya sake dagowa a nitse ya ce kamar yadda na ce a farko bincike ya nuna cewar ɗanki yayi ma Yazid ba zai taɓa yin sarauta a cikin wannan masarauta ba dole dai ɗan gidan Fulani Yarima Yasir shine nan zai mulki wannan sarauta karya kake boka karya ne ni san bai yadda da wannan zancen banzan ba yaron da na gama sawa aka lalata masa rayuwa yaron da na gama sawa aka maida shi mai bin mata yaron da ko kaɗan bashi da wani mutunci a idan mahaifinsa saboda sanin sa da yayi da aikata zina sannan ka ce shine zai gaji wannan sarautar to dan me yasa na saka aka mai da shi mai biye biyan mata ba dan kada ya samu mutuncin da zai samu sarautar gidan nan bace jan numfashi sosai boka Markus yayi yana mai sake gyara murya a hankali yace watakila saboda ke din kwarkwara ce danki ba ta hanyar halas aka same shi ba rufe min baki ta furta hakan a fusace tana zare takobin da ke kugunta ta ce ko ka samo min mafitar da mai Yazid zai gaji mulkin sarautar nan ko kuwa na fille maka kai yanzu nan jikin boka Markus ne ya fara rawa cikin sauri ya ce an gama ranke daɗe san bata kula shi ba sai ma huci kawai da take hannunta a sama rike da adda ganin haka ya sa boka Markus ya dugun zuma aiki yana karanto wasu da lasman tsafi sai da suka shafe rabin sa'a kafin boka Markus ya ja dogon numfashi yana sharfe gumin da ke ta tsafo masa a goshi ya ce an samu mafita wata iriyar nan nauyar ajiyar zuciya ta sake tana sauke hannunta kasa ba tare da ta yi masa magana ba ta maida addar hannunta tana mai zuba masa ido domin karin bayani boka markus ya ce mafitar hanya ɗaya ce za ku daidaici lokacin da yarima yasir ya dawo gida idan har watan ɗaya idan har watan da ya dawo bai yi nisa ba a kwana ashirin da bakwai a daren ranar kada ku bari ya kara kwana na ashirin da takwas. za ki sa wasu amintattun mutanen ki su ɗauke shi cikin dare a tabbata baya farke sannan ba ku bari wani ya gan ku ba sai ku ɗauke shi daga cikin ɗakinsa ku fito da shi waje ku je can bayan gari kauyen da yake yamma da gari za su nufa duk a cikin daren a je can bakin makabartar da ke garin a jefar da shi ta ɓarin yamma to ina mai tabbatar miki ko da ya dawo hayyacinsa ba zai taɓa nuna waye shi ba sannan ba zai kara waiwayar wannan masarautar ba sai dai ya sake wata sabuwar rayuwar a wata duniyar haka zalika idan dawowar tasa ya dawo ne a ƙarshen wata kamar 28 ko tara to sai dai ku hakura zuwa watan gaba da ya dawo sai a yi wannan aiki tsananin farin ciki ne sosai ya bayyana akan fuskar sa'adiya kwarkwarar sarki bakinta a washe ta ce ka ji dan albarka yanzu kai magana mai ma'ana haba ni na san ɗana ne nan zai gaji wannan masarautar kuma abin da ka ce tabbas za a cika shi karɓi wannan ta ciro wasu awarwaran zinari a hannunta tana miƙa masa ta ce ka jira kyauta mai tsoka daga gare ni zuwa gobe cike da murna boka ya ce godiya nake ranki shi daɗe mikewa sa'adiya ta yi cike da izza ta fito daga sashin da ta ware don ganawa da boka markus a sirrance ta yi ɓangaren da ya kasance mallakinta a masarautar allah sarki can ko ɗaya ɓangaren what is this Prince Yasser ya sake furta hakan, yana karewa mitsi-mitsin nonon ta kallo, tamkar ƙwallon goruba. Hoda da ta gama sakankancewa domin har ta fara shiga yanayi, ta kamo hannunsa ya fizge, haɗi da maka mata harara, yana yatsa na fuska, ganin hakan ya sa ta miƙewa. Don gwada dabararta don jawo hankalinsa saboda ta kai makurar matsuwa, sannan bata damu da yadda yake karewa halittar kirjinta kallo ba. Shafo ƙirjinsa ta yi cike da kwarewa, cikin yanayi na ban hakuri ta ce, I'm sorry prince. Ransa a mugun ɓaci ya ture hannun nata yana kokarin tashi daga kan gadon da ta san waye prince da yanda yake matukar son albarkatun kirji ta san ba ta yi gigin zuwa da wannan kananun nonuwan nata ba sake rarrafowa ta yi za ta bashi hakuri ya zame yana kokarin mai da tawul ɗinsa a ƙugu haɗi da nuna mata bakin kofa ya ce get out kin fita ta yi domin ga baki ɗaya ya gama sakar mata jiki ba abin da take bukata a yanzu sama da ta ji dumin jikinsa abin da ta dade tana kishirwarsa kenan kusan shekara guda tana da kun samun shiga jerin matan da Yarima Yasir ke mu'amala da kyar aka ce a wannan karan tana dab da cimma ta na ɗanɗanar zumarsa a ce ta tafi kai ina da ta tafka babbar asara kuwa cin yanayi na jin hankali ta ce prince ya i say get out prince yasir ya furta hakan cike da karaji ba shiri ta miƙe tana jawo 'yan kananan kayanta ta yi waje a guje tsaki mai ɗaci prince yasir ya ja yana mai janyo wayarsa da ke kan dressing mirror haɗi da latsa kiran musa musa da ke zaune daga waje ya ga kiran yallabai jiki na rawa ya ɗaga bakinsa na faɗin yallabai kana buƙatar same ni a falo yarima yasir ya furta hakan a takaice yana ka tsawayar ransa a zabafe gwalo ido ba fadansa musa ya yi yana tunanin yau wani laifi kuma ya yi don a yadda ya ji maganarsa ya san cewa lalle ransa a ɓace yake da wannan tunanin suka kusa cin karo da huda da ke fitowa daga falon cikin sauri tararta yayi da mamaki ya ce madam lafiya haka da wuri harara ta balla masa tana kawar da kai ta hanyar fita kama haɓa musa yayi a fili ya ce ba dai ni na karzo man ba yana ida maganar ya shige falon kansa a sunkuye cike da biyayya ya ce yalla bai gani prince yasir da ke zaune kan sofa daga shi sai yar karamar t-shirt da wando kwata sai girgiza kafa yake yana cije lips sa a hankali kabaki ɗaya sa a tashi yake ba abin da yake bukata a yanzu sama da ya sauke abin da ke damun sa domin sa sai ɗaurewa yake masa yana zafi yalla bai shut up prince yasir ya katse ba sa musa a zafafe yana jin kamar ya tashi ya maike shi don haushi jikin musa na jikin musa ne ya haurawa prince yasir ya ce I give you five minutes, just five minutes ka turo min wata. or else. Prince Yasir ya cije kasan lips ɗinsa yana limshe ido haɗi da fitar da huci mai zafi. Tun kafin ya buɗe ido matini Musa ya ɓace a wajen, har yana tuntuɓe a ruɗe yayi waje. Kaɗan ya rage su gware da wata haɗaɗɗiyar budurwa da ta zo gidan take take ba fadan Musa ya saki wata iriyar nan nauyar ajiyar zuciya. Yana kallon budurwar da ta dube shi a yatsune ce. Thank God. Ware idanu samtai Samanta, ware idanu samtai tana jiran ƙarin bayanin Musa ya ce, Prince Yasi yana buƙatar wata yanzu. It's urgent please. Na san gurinsa kika zo. Tom, you are quickly today because yana cikin bukata yanzu. Wani irin annuri ne ya mamaye fuskar Samanta, hatta fararen hakoranta sai da suka bayyana. Tana kallon Musa cike da doki, Ta ce thank you, bye. Ta furta hakan da sauri, tana mai karasawa cikin gidan. Duke ta samu Yarima Yasir. Ya kifa kansa a jikin kujera sai cije lips yake. Wani irin murmushin jin daɗi sam ta sake. tana ƙaunar kasancewa da Yarima Yasir ba karamin enjoyin take ba a duk sanda ta kasance da shi ba ta jin tunda take ta taɓa samun cikakken namiji wanda ya san salo-salo na wannan harkar sama da Prince masarautar Manaras Chanko mami ya kuka yi da shi cewar wani saurayi da ke kishin gida akan lallausan kilisa gefe guda basket ne a gabansa sheke da kayan marmari iri-iri a ciki hannunsa ɗauke da tufa yana gutsira a hankali kwarkwara sa'adiya ta kalli baiwarta da ke mata tausa a hankali kallo na yadda za ta fahimci cewar tana bukatar ta bata wuri haka kuwa aka yi ko bata furta ba baiwar ta fahimta hakan yasa ta miƙe da sauri tana yin waje kafin sadiya ta dawo da hankalinta kan saurayin da ya kurbi tataccen lemun inibi a tumbulan ɗinsu na sarauta haɗi da tsare mahaifiyar tasa da ido ya sake furta mami ke nake sauraro numfashi mai karfi kwarkwara sa'adiya ta ja tana mai saita nutsuwar ta haɗi da ɗan mikewa a hankali ta zauna sosai sannan ta ce akwai mahalokin da ya isa ya sha gaban ka ne ya rima na wani irin kayataccen murmushi ya rima zit ya sake har fararen hakoransa na bayyana shi ma ya tashi daga kishin gidar da yayi ce matukar ina da ke mami babu wanda ya isa ya haye karagar mulkin nan sai ni ya furta hakan yana mai nuna hannunsa akan kirjinsa bushewa da dariya Sa'adiya ya yi har na tsawon sa'o'i uku kafin ta gimtse tana mai kallon yaron nata Yarima Yazid da ya gama taya ta dariyar shi ma kuma suka gimtse a tare ni dinnan Sa'adiya kwarkwar sarki na sha alwashin cewar ko a mutu ko a yi rai amma tabbas wannan kujerar mulkin ta mu ce gaskiyarki ne mami tabbas sarauta ta ce murmushin jin daɗi mami ta yi kafin ta yi kasa da murya tana sanar da yarima yazid irin mugun shirin da suka kulla akan yarima yasir idan ya dawo sosai yarima yazid ya nuna farin cikinsa cike da alfahari da mahaifiyarsa ya ce har na ƙagara ya dawo mami tabbas ba za mu yi jinkirin ɓatar da shi a wannan masarautar ba idan ta kama ma sai mu ɓatar da shi a duniyar kana da fahimta ɗana cewar mami da ke gutsarar tufa a bakinta a can ko ɗaya ɓangaren when is he coming back ummi wayaushe zai dawo ne ummi cewar wata budurwa da ta sa wata matar a gaba tana mata tambaya i don't know suhaima ban sani ba suhaima ta bata amsar tana kawar da kai wai ke ma fushi kike da ni ummi yanzu tom da wanne yasir zai je da fushin mahaifinsa ko kuwa da na mahaifiyarsa ajiyar zuciya fulani ta jaranta babu daɗi ta ce bana jin daɗin abin da yayanki yake yi suhaima gashi tun abin yana a rufe Hatta kai ga cewar mai martaba ya san da munanan halayyarsa ta zamansa a America gabaki ɗaya baya son zaman kasar kusan Trimon fa kenan da gama secondary degree ɗinsa amma bai dawo gida ba saboda gani yake ya takura ba zai yi abin da ransa yake so ba ta ida maganar tana fashewa da kuka oh ummi please don't dan Allah ki daina zubar ki daina zubar wa yaya kuka abin zai yi masa yawa just pray for him addu'ar mu yake bukata ummi especially mayu dan Allah ki daina kuka please mahaifiyar Yarima Yasir kenan Gimbiya Falmata mata ta biyu kenan a wajen sarki Abdullahi wanda Allah ya azurta da yara biyu Yarima Yasir sai kuma kanwarsa Suhaima da kyar dai Suhaima ta lallashi ta lallashi mahaifiyar tasu tana mai goge hawayen idanuwanta a boye cike da kewar yayin nata gabaki ɗaya yanzu ba ta jin daɗin zaman gidan ba karamin takura ta takura take ba idan ta kasance a cikin sauran yayunta mata yaran babbar matar sarki mama sarauniya ita ce matarsa ta farko yaranta hudu duka mata an aurar da biyu saura biyu a gida a yanda ake yada mata maganar a ce, abin na sosa zuciyarta kowa ya fahimci yayanta dan iska ne yana da biyo mata sosai kai ka ce wanda aka yi ma asiri ko da yake asirin ne ma tunda yana tare da magauta a kusa asalin labarin masarautar manaras Sarki Abdullahi Usman Yusuf shine nan sarki na goma sha biyu a cikin wannan masarautar ta Manaras da ke jihar Adamawa State. Asalin Fulani ne kenan wanda suka tatso kyau tun kaka da kakanni. Hajiya Aisha ita ce nan matar sarki ta farko wacce aka haɗa su aure a dalilin iyayensu. Ita ɗin 'yar abokin mahaifinsa ne wazirin Bauchi inda ta haifa masa yara hudu, duk mata. Habiba Sumayya Hajara Khadija sai akan hajiya falmata yar sarkin manila da ke can jihar borno ya yi auren soyayya wanda haɗuwarsu ta auku ne lokacin da aka je aikin haji a can allah ya yi nufinsa har suka kasance masoya daga nan ta kai ga aure hajiya falmata sai da ta share wata uku babu ko da wata bare asaran samun haifuwa wannan abu ya daga masarki abdullahi hankali sosai a lokacin yana a matsayin yarima bai kai ga hawa karagar mulki ba amma ya sani matukar yana raye to kuwa dole a nemi magajin sarauta Allah sarki wannan kenan idan labari ya muku za a ci gaba idan bai muku ba zan dakata don haka duka duka anan zan dakata ya kuka tafiyar yayi ne ko kuma yaya sun haɗu da ku a kashi na biyu domin ci gaba da jin tarihin masarautar manas manaras kuma huta lafiya da sunan Allah mai rama mai jin kai dukan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai tsira da amincinsa su kara tabbata ga yin halitta farkon kaga karshen aiki muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam littafin sarauta ta ce kashi na ɗaya littafin sarauta ta ce ba zan cin muku komai a kansa ba sai dai kawai